يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة كسادوا وانا بجري من البركة مسلاتي أبو بكر الصديق da ke nan bukar ari cikin garin lafiya a jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a takwas ga watan rajab shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu shekara na dubu biyu da goma sha shida na miladiya Barkan da sake saduwa domin ci gaba da tafsirinmu na mako mako man tsaya a tafsirin suratul baqara muna cikin tafsirin suratul baqara kuma mun tsaya a aya na 121 za mu sake maimaita ayar sai mu dora daga inda muka tsaya kafin nan akwai wani dan tambihi da ya dace ne wancan sati da nake magana akan abubuwa da suka zo dangane da falalar rajab sai na jawo wani hadisi wadda na yi kuskure a hadisin hadisin yana magana akan sha'ban ne ba rajab ba hadisi da yake cewa Allah madaukakin sarki yana kullu ma bayansa a rabin watan sha'ban ne ba rajab ba so na ambaci rajab sai ku sai ku gyara ko eh. don haka za mu maimaita ayar da muka tsaya a kanta sannan sai mu daura da idan Allah madaukakin sarki na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون نعم الله مدوكين سركي أنا تشوى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك humul khasirun waɗanda muka baiwa littafi suna karanta shi karatu wanda ya cancance shi ula'ika na bih su ne waɗanda suke yin imani da shi wa man yakfur bihi fa ula'ika humul khasirun duk wanda ko ya kafirce ma wannan littafin fa'ula'ika humul khasirun to waɗannan su ne hasararru mun yi bayani dangane da suwa ake nufi a nan da Allah ya ce allazina atainahumul kitab saboda ayar da ta gabaci wannan aya ce da take ɗebe ƙauna daga imani na yahudu da nasara ko yardansu da annabi sallallahu alaihi wasallama da addininsa to sai Allah maɗaukin sarki ya yi togaciya a nan akwai waɗansu ‘yan kaɗan waɗanda suke yin imani ɗin amma gama garinsu majmu'i ɗinsu imani da musulunci yana da matukar wahala daga wurinsu wadda kuma ba rashin sani ne ke sa su suke yin imanin ba sai dai a'a hasada da taurin kai da tsananin kafirci sai malamai suka yi saɓani dangane da abin da ake nufi a nan imamu katada ya tafi akan cewa alladina atainahumul kitab anan ana nufin al'umma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallama, saboda haka alkitab yana nufin alkur'ani. cewa waɗanda aka ba su littafi alƙur'ani kenan suna karanta shi yadda ya cancanta a karanta shi ko suna bin sa yadda ya cancanta a yi masa biyayya to waɗannan su ne mummanai na ƙwarai al'imam ibn zaid abdurrahman ibn zaid ibn aslam kamar yadda abtabar ya haikaito shi ko yake cewa wannan ayar tana magana ne da mu'mini ahlul kitab wato ahlul kitab waɗanda suka yi imani suka karbi shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin yahudawa haka nan ma nasara inda muka ce al-imam tabari ya da wannan magana ko sannan muka ce waɗansu malamai sun ɗauki magana a matsayin jinsi kitab anan a matsayin jinsi sai zanto ya shafi duk shari'ar da Allah maɗaukakin sarki duk littafi da Allah maɗaukakin sarki ya taɓa, ba wa mutane to kafin waɗannan mutane su cancanci sunan cewa mummunai ne su sai fa'in halinsu ya kasance ya tilo na hu, haƙƙa tilawaki sai zanto wannan magana ta shafi wanda aka basu attaura ta shafi wanda aka basu linjila ta kuma shafi wanda aka basu su alqur'ani mu kenan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda muka ce wannan kamar abinda irin su al-Imam Ibn suka karkata a gare shi kenan alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati to ana akwai wata turfa da malamai daga cikin masana tafsiri ko masana harshen larabci a wannan zamani kamar abul fadl as-samarra'i yake cewa duk inda Allah madaukakin sarki ya ambaci yahudu da nasara yace alladhina atainahumul kitab wanda muka ba su littafi to yaban su yake saboda ya jingina bayarwa zuwa gare shi jingina ce ta daukaka dan haka duk inda aka samu wannan alkur'ani in ka samu allazina atainahumul kitab to yaban su ake amma duk inda ake magana akan ahlul kitab sai aka ce allazina utul kitab to su kansu ake yi zargin su ake saboda za a zarge su ne sai aka yi isnadin bayar da littafin ila ghairi ma'lum ba a faɗa ba saboda dai dace ba da mai littafi ya abin kunya musamman wannan littafi ne wanda Allah ya bashi to Allah kuma ya ce mun bashi littafi kuma yana yin babin littafin sai a ce kawai an ba su littafi waɗanda an ba su littafi ba su to wannan abu ne da malamai suke yi wani lokacin sai ya zanto istikra'in ya yi daidai amma wani lokacin sai ka ga maganan ba haka ba ne. alqur'ani in kana duba alladhina atainahumul kitab alladhina atainahumul kitab yazo kamar waje hudu ne kuma ba dole ne bai zanto wannan maganan haka ne a duk wuraren ya zanto cewa yabo ake yi kamar dai a nan wajen lallai yabo ne da Allah yake cewa alladhina kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika kaga dai wannan yabo to amma ba nassi bane akan cewa su ahlul kitab din ake ake ake magana kai tunda mun ce akwai sabani anan ko amma shine abinda at-tabari rinjayar kuma shine abinda siyaqin maganan yake rinjayarwa dan da su ake magana shi yasa bayan wannan maganan za a ce ya bani isra'il ashe har yanzu da su ake magana kenan na'am idan za mu duba inda alladhina atainahumul kitab ya zo a alqur'ani banda nan wurin to za mu ga akwai wajen da ba dole ne ya zanto yabo ake yi ba misali a gaba kaɗan Allah madauki sarki ya ce allazina atainahumul ya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wadanda muka basu littafi sun san annabi kamar inda suka san ƴaƴansu sun san cewa annabin nan daga Allah yake kamar yadda suka san cewa wannan dan nawa ne ba sa shakku akan haka amma kash sashe daga cikin su suna boye gaskiya a cikin sani wannan yabo ne ko suka kun ga wannan suka ne ko amma ya fara magana da cewa alladhina atainahumul kitab haka nan irin wannan ya mamaito a cikin suratul an'am alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sai ce alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun kuma waɗannan atainahumul kitab ne a cikin su waɗanda suka yi hasarar kawunan su sune da wasu imani ba kuma Allah ya ce alladhina atainahum alkitab saboda haka wannan istiqra'in duk da cewa yana da dadin fada gaskiya ba dole bai cika sharadi ba haka na onoji Allah ba duk sarki cewa ulaiikal ladina atainahum wace wannan bai shafi wannan ba sai a waje na karshe alladina atainahum shi ma yabo ne ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون kamar wannan ta suratul baqara din kenan a waɗannan wuraren guda biyu lallai babu shakka Allah madaukakin sarki yaban su yake haka nan inda alladhina utul kitab yazo shi wannan yazo da yawa a alqur'ani akwai dan surare wanda tabbas suka ne amma akwai dan surare wanda ba za ka iya sakankance ba da cewa suka ake misali inda yake suka ne walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah wannan mun yi tafsirin sa ko yayin da manzo na musamman mai girma ya zo musu daga wajen Allah yana mai gaskata abin da ke hannunsu sashe daga cikin waɗanda aka bai wa littafi sun yi watsi da littafin Allah sun jefa shi bayan bayansu daga wannan suka ake ko haka nan Allah madaukakin sarki yana cewa kan nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al haqq min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun wa la in atayta alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum nan kun ga suka ne ko amma in ka je wani waje misali da Allah madaukakin sarki yake cewa wa in akhadha eh, inda Allah yake cewa a cikin suratu Ali Imran um, وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وكيوانا شما سكني فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون so أما إن yake cewa ya ayyuhal ladhina utul aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min kabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt wa kana amru Allah maf'ula wannan suka ya ku wanda aka bawa littafi ku yi imani wannan kira ne ko wannan ba za ka ce anan sukan su ake yi ba ولقد وصينا الذين ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأن سوكا ne yace ga Allah madaukakin sarki yake mulkin sammai da ƙasa kuma wallahi mun yi umarni ko wasiya ga waɗanda aka bai wa littafi gabaninku kuma shine wasiyar mu a gare ku cewa ku ji tsoron Allah akwai sukanan. nan wannan umarni ne kawai ko amma yayi amfani da utul kitab wannan kawai fa'ida ce eh, wanda wani lokacin akan istiqra'i kokarin tadabbur cikin littafin Allah to amma lokacin sai malami sai ya gaggawa kafin ya gama hada binciken sai ya fitar da natija to sai a ci gyara a nuna cewa wannan Abin ba haka bane wannan ko a shafin multaka tafsir na duniya an an yada wannan wannan zance ɗin. amma in mutum ya bi ayoyin zai ga cewa ba duka inda an ce alladina atainahumul kitaba ne ake ake yabo ba haka nan ba duka inda an ce alladina utul kitab ne ake suka ba sannan kuma mata alihin da aka yi cewa wannan ya jingina bayarwa zuwa gare shi wancan kuma to irin wannan isnadi in za a bi haka in an fita daga ahlul kitab in an zo wajen musulmi za a ga wani lokacin Allah yana amfani yana isnadi zuwa gare shi wani lokacin kuma yana isnadi zuwa ga ghairi ma'lum saboda abane da ko riga kun sani yanzu misali ma'abauta ilimi Allah madaukin sarki na shi yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat kaga yace utul ilma ne ko bai ce walladhina atainahum al'inwa sai ka ce suka ne ana alhali kana karanta yabo ne da girmamawa saboda haka wannan istikra'in muka ce da saura a cikinsa kawai wannan latifa ne saboda ɗaliban ilimi allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati mun faɗi cewa shi ma anan tilawa anan harshen larabci yana zuwa da ma'anoni guda biyu ma karatu imma kuma biyayya al-imam at-tabari ya rawaito daga magabata cewa alladhina atainahumul kitab yana nufin wadanda suka yatlunahu ma'ana suna bin sa sau da kafa ya rawaito daga da dama daga cikin magabata tun daga sahabbai har eh, tabi'ai bayan ya su maganganun da yawa sannan sai jayar da wannan ɗan kaɗan daga cikin maganganu ɗin maganan abdullahi ibn abbas cewa yatlunahu ay yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi ma'ana suna bansa bi ko biyayya da ya cancancin shi haka nan magana abdullahi ibn abbas yake cewa ma'anan ya yatlunahu haqqa tilawatihi yuhilluna halalahum wa yuharrimuna haramahum wa suna halasta halalinsa suna haramta haramunsa sannan ba sa canza shi hakanan al-imam dai ya ci gaba da rawaitowa irin wannan magana daga Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi Mas'ud har rantsuwaye a wannan riwari yake cewa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda hannu eh, raina ke hannunsa in haqqa tilawati ma'anan haqqa tilawati karatun da ya cancanta shine an yuhilla halalan. mai bi dan ya halasta halal dinsa ma'ana yi aiki da halal abinda ya yace halal ne ya yadda halal ne kuma yayi shi a matsayin halal wa yuharrimu harama kuma ya haramta haramun ɗin alƙur'ani abinda ƙur'ani ya ce haramun ne ya yarda kuma ya nisace shi wa ya kama an Allah kuma ya karanta ƙur'anin kamar yadda Allah ya saukar da shi wala yuharrifu kalima an mawadhihi kada ya canza kalmomin alƙur'ani daga inda aka saka su Mana kada ya rage ko ya yi ƙari ko ya cire wani abu wala ya ta'awwalu minhu shay'an ala ghairi ta'wili kuma kada ya fassara wani abu na alqur'ani ba basa tafsirin sa yadda ya dace ba yace wannan har rantsuwaye yace wannan shine ma'anan yatlunahu haqqa tilawati kashin da ruwayi da dama mujahid ma yake cewa yaslunahu haqqa tilawatihi ay amalan bihi aiki da shi to mun faɗi cewa maganganun guda biyu ba maganganu ne masu cin karo da juna ba saboda amfanin karatu shine ai a gane ana aiko da littafi ne wa mutane domin su yi aiki da shi saboda haka karatun nan abin da zai haifar musu da shi shine ganewa in ko an gane mai ke biyo ba shine a aiwatar da abin da aka gane ko saboda haka alkhabbu sahal wajen bayanin waɗannan ah, fuskoki guda biyu ko haɗa su shi yasa ma shi a tahir ibn ashur da ya zo bayani akan at sai ke cewa ah, haƙƙu tilawa ita ce attilawa? tilawa wa tilka hiya tilawatu bi fahmi maqasidil kalamil matlub wato karanta ƙur'ani ko bibitan littafi yadda ya cancanta yace shine karanta shi tare da fahimtar makasudin maganar da ake karantawa fa innal karama yuradu minhu ifhamu sami' shi ai magana manufar magana shine a fahimtar da mai ji fa idza talahu alqari'u so idan mai karatu ya karanta wa lam yafham jami'a ma aradahu qailuhu kanat tilawatuhu naqisa in mai karatu ya karanta bai fahimci duk abin da ake nufi ba to kaga karatun nasa akwai tawaya ciki za ta zanto yayi karatu amma akwai eh, abin da yake bai fahimta ba a ciki fa haqqut tilawa yace saboda haka ma'anan tilawa ta gaskiya huwa al-ilmu bima fil matlu shine sanin abin da ke abinda ake karanta din yanzan to kana da ilimi na abin ake karanta wannan zatin nayi magana akan cewa duka abubuwan guda biyu dangane da abinda da ya shafi al-Qur'ani anan muna tare da al-imamu tabari cewa ana magana ne akan ah, ah, mu'minu ahlul kitab to amma kuma ya shafe mu muma saboda ana gaya mana labarun ahlul kitab ne don mu dauki izina don mu dauki ibra saboda haka in an ce wanda suke kaza ne ko mummanai to mu ma dangane da littafin mu ai haka ne ko sai muka ce to mu littafin mu akwai abubuwa guda biyu duka suna da muhimmanci karanta shi har na nakalto muku magana Muhammad Abdu da yake cewa lallai ya dace musulmi ya karanta alkur'ani gaba ɗayansa alal akal so ɗaya a rayuwansa shi yana ganin wajibi ne musulmi haka saboda ana iya gaya masa cewa Allah ya ce abu alkur'ani bai taɓa karanta wajen bai ce a'a yayi inkari kaga ya shiga cikin musiba amma in ya taɓa karanta kuma karatun na gane abubuwa ma'anar maganar su ɗin karatu wadda za ka ɗan fahimci a matsayinka na mai jin larabci za ka fahimci ma'anar abin sama-sama ko kuma a matsayinka na wanda ka jin larabci sai zanto za ka saurari za ka halarci majalisi na tafsirin alkur'ani yadda za ka ji daga farko har izuwa karshe ta yadda in an ja abu aya ce ka san ai eh tana qur'ani kuma ga yadda aka aka fassara ta to wannan yana da kyau sannan wannan ba zai amfane ka ba idan har anan kawai ka tsaya dole bayan ka fahimta din kuma kai aiki shi Allah ya mana jagora wani abu da za ɗauka dauka nan, da Allah madaukakin sarki ya cewa yace alladhina yatluna yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi nan ulaika yu'minuna bihi ne kadai wanda suka yi imani da shi wannan kasar ne ma'ana wanda bai samu kansa irin wannan halin ba to imaninsa da littafin ba abin la'akari ba ne mana kamar bai yi imani da littafin ba ne in dai har yana karantawa in muka ɗauki kira yana karanta amma ba haƙƙo tilawa ba to har yanzu dai bai yi imani ba ba za a ce ya yi imani da shi ba mana da tasgaro a imaninsa to wannan za mu ɗauka daga ciki cewa lallai shi yawan karatun in kana yawan karantawa ɗin shi ne zai kai ka da kai karatun haƙƙa tilawati wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwaɗaita ma al'ummarsa yawan tilawa da karatun alƙur'ani mai girma kaga asalali guda biyar za a karanta hmm? sannan ya kwadaitar da mu a kowane lokaci ka karanta ne cewa duk wanda ya karanta harafi guda ɗaya yana da lada goma duk wanda ya karanta harafi biyu ishirin harafi uku talatin har ya bayar da misali ya ce in na ce alif lamim ina nufin alif harf lam harf mim harf wannan zai sa ka ji kana kwaɗayi na karatun alkur'ani ɗin sannan ya kwadaitar da wato ainihin mutum ya kware wajen karatun alkur'ani ya haddace shi kenan yake cewa shi wanda yake gwani ne a alkur'ani za a tashe shi tare da asafara alkiramin barara mala'iku zai tashi tare da mala'iku ya gaya mana cewa a gidan aljanna za a cewa makaranci alkur'ani ka yi karatu kamar yadda kake yi a nan gidan duniya duk lokacin da mutum ya karanta aya ɗai matsayinsa na ƙaruwa matsayinsa na ƙaruwa ana ɗagawa ana ɗagawa ba za a daina ɗaga masa matsayi da martaba ba sai in ya kai ayan ƙarshe da iya karanta a gana wannan ana yi da mahaddaci ne ko ana yi da mahaddaci ne to in ko har hadda zai isar da mutum izuwa gidan aljanna to kaga yana nufin kenan wannan yawaita karatun Alƙur'ani ɗin musamman zai kai shi zuwa haqqut tilawa kuma wannan haqqut tilawa din za ta gadar masa da aiki za ta gadar masa da tsoron Allah shi yasa malamai suke cewa shi ilimi shine sanin da ya gadar maka da tsoron Allah kuma sanin da ya fi kusa ya gadar maka da tsoron Allah shine sanin ilimin shari'a Shi ne ilimin shari'a ilimin kitabu da sunna duk lokacin da kai zurfi wajen fahimtar littafin Allah to lokacin kake ƙara samun kusanci da takawa kusanci zuwa ga Allah sannan da takawa din saboda haka mu dage mu nemi ilimin alqur'ani mu dage mu fahimci alqur'ani zai kai mu mu samu wannan martabar da Allah yake cewa babu ku ne kadai wanda kuka imani da shi wannan kaiwa ne makura wajen yabo kamar yadda Allah ya faɗa a farkon sura sura yake cewa bayan ya ambaci sifin mummunai sai ya ce ulaika ala hudan min rabbihim waɗannan su suke kan shirya mana su suke kan cikakken shirya to haka ma anan masu bin qur'ani ko littafin da aka ba su sau da ƙafa ɗai bayan ɗai suna ba sa saba masa ta hanyar dimantan karatunsa dimantan fahimtar ma'anoninsa dimantan aiwatar da shi a aikace to su ne cikakkun masu imani da shi ina fata kun gare الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به به به أنا malamai suna cewa wannan hauɗin yana koma izuwa ga mai ne akwai maganganu har guda hudu kamar da ibnu adil yake fada a cikin al na farko wanda shine zahiri ɗin. shine yana komawa ne zuwa ga alkitab dan shine aqrabu mazkur shine in ka koma baya shine farko abin da zaka same shi ko alladhina atainahumul kitaba kaga kitaba ko sai yace yatlunahu haqqa tilawatihi ba duka wannan mun ce yana koma zuwa kitab ba to ulaika yu'minuna bihi zai koma zuwa ga littafin kenan su ne masu yin imani da wannan littafin to a wannan tafsirin sai mu koma baya mu ga tafsirin alladina atainahumul kitab idan muka ce mu'mini ahlul kitab ake nufi to wanda aka ba su at-taura suka bi shi sau da kafa to su ne suka cancanci a kira su mu'minai da at-taura al-mu'minina bit-taura magana na biyu ita ce cewa ana nufi da mu'minai ne na wannan al'umma sai zanto kenan waɗanda suka bi Alkur'ani sau da kafa to su ne alladhina yu'minuna magana na biyu cewa bihi ɗin nan yana komawa ne zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam). cewa duk baki biye da yi imani da littafansa da ya bi littafansa hakka tilawati ya bi littafin ko ya karanta littafin karatu na gaskiya na fahimta ko yana bin littafin sau da kafa to irin waɗannan su ne wadda suke imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to daga ina aka samu wannan sai suka ce su ba baya ai an bace annabi a wannan siyakin ko in inna naka bil haqqi bashiran wa nadhira walan tarda anka ina koma zuwa ga annabi Muhammad anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu wala in ittaba'ta ahwa'ahum duk da wa ake da annabi Muhammad ko to sai aka ce bayan an ce ba za su imani da kai ba to sai fa irin waɗanda suke bin littafin su sau da kafa masu bin littafin su sau da kafa to su ne masu yin imani da kai al'imamu tabari yake cewa an gaya musu wannan saboda littafinsu ya kunshi bayani dalla-dalla dangane da siffofin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam to in ko har za su bi littafin to dole za su yi imani da shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shine abinda qur'ani ya faɗa a wannan surare qul aminu bihi aula la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a kace musu in kun ga dama ku yi imani da shi in kun ga dama kan ku yi imani yana koma imma zuwa ga alqur'ani ko zuwa ga shi annabi Muhammad din sallallahu alaihi wasallam saboda innal ladina utul ilma min qabli wanda aka ba su ilimi gabanin zuwan shi wannan littafin hmm? ko shi wanda ya zo da wannan littafin siyakin da farko zahirin sa dai qur'ani yake ne ko wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila sanan yi wannan magana dai haka nan ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون wanda muka ba su gabanin zuwan wannan littafin suna yin imani da shi in ko sun yi imani da alkur'ani ai sun yi imani da wanda ya zo da alkur'ani ko ba haka bane sai zanto maganan bambancin kaɗan ne in an ce ƙur'ani ake nufi to ai in ka yadda da alkur'ani dole ka yadda da wanda ya zo da shi to sai suka faɗi cewa saboda inda har za su bi littafin su dole su yi imani to shi sama alamar tabari ke cewa lallai wannan magana ne ake yi da mu'mini ahlul kitab waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin yahudu da nasara irin su abdullahi bin salam abdullahi bin salam malami ne daga cikin malaman yahudawa mun karanta kissa kwanaki anan da muke tafsirin kulman kana aduwan li jibrila yadda yazo yi masalanta irin su ali ibn ibn hatim sare ne shi ma yazo ya masalanta wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam magana na uku suka ce bihi anan yana komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أي يؤمنون بالله عز وجل shi kuma fa ina aka samu wannan can baya Allah ya ce musu kul inna hudallahi huwal huda sai suka ce to shi ma wannan tafsirin in dai kai imani da alqur'ani kam to dole da wanda ya saukar da shi shine Allah sarki ibn atiya ya ƙara magana guda ya ce bihi anan yana iya komawa izuwa ga shiryan nan kul inna huda Allahi huwal huda ya kuna iya tuna abubuwan da muka faɗa wata tafsirin mai menene huda Allahi din wajen malamai to huda Allahi din shiriyar Allah shine inji al-tahir ibn al-imam ibn mu'atiyya haka nan al-tahir ibn ashir shi ma ya jawwaza wannan sai zanto yu'minuna bihi suna yin imani da wannan shari'a din alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi yu'minuna bihi ay yu'minuna bi hudallah sai zanto dukkanin littattafai da Allah ya sauka sai zanto at-taura sai zanto linjila sai zanto qur'ani waɗannan ahalul kitabi ɗin wanda suke karanta littafin yadda ya dace to fa su ne masu yin imani da waɗannan saboda ka su su ne kaɗai za su yi imani amma wanda kawai sun tashi ne suna yin gargajiya sun ga iyayensu akan addini su ma suna bi to fa wannan duk yadda za ka yi da su ba za su yarda su bi addinin ka ba to duk abin da aka faɗa a wannan dai duk suna da alaka da junansu saboda ka tafsiran gaba su daidai ne wanda da ya fitowa fili shine cewa bihi yana koma zuwa ga alkitab din. mun gane ko kuma sauran maganganun ba sa kore wannan din wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun duk wanda kuma ya kafarce bihi sai zama bihin nan ya koma da abubuwan da muka ambata din ko ko ya kafarce ma Allah ko ya kafarce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya kafarce ma Alqur'ani ko ya kafarce ma shari'ar Allah to ulaika humul khasirun shi ma anan sai zo da adatul hasri da alqasr cewa su ne kadai hasararru waɗannan su su ne hasararru kamar babu wani hasararre a duniya sai su saboda mai a ce an yi ma wa'azi an kafa maka hujja ka kawo naka dalilan an rushe su kuma kowanne an rushe da abin da ba zai yiwu ba ka ƙi yarda da shi amma duk da haka ka zo ka ce kai baka yarda ba ai babu hasararre irin wannan saboda haka babu wanda ya kai kafiri hasara a nan gidan duniya sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ya bani isra'ila zkuru واتقوا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة Allah madaukin sarki yana cewa ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin ya ku bani isra'ila ku tuna ni'imomi na da nayi muku da ni'im ni'imta su akan ku wa anni faddaltukum 'ala al'alamin ku kuma tuna cewa lallai ni ne na fifita ku akan mutanen zamanin ku yayin da kuka yi riko da shari'a da karantarwar annabawanku wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku ji tsoron ranar da wata rai ba za ta iya karewa wata rai komai ba ba za ta iya tsina nama wata rai da komai ba wala yuqbalu minha adlun ba za a karbi fansa ba daga gare ta wala tanfa'uha shafa'a kuma ceto na mai ceto ba zai amfani ta ba wala hum yunsarun sannan kuma ba za a ba su taimako ko agaji daga ko'ina ba waɗannan ayoyi guda biyu maimaici ne na ayoyi da suka gabata a baya in ba ku manta ba eh, mun faɗa muku cewa suratul bakara tana kunshe da waɗansu manufofi kamar yadda Dr. Muhammad Abdullah Daraz ya ambata a cikin annaba ul'azim akwai muƙaddima sannan akwai khatima sannan akwai maksudai manya-manya guda hudu maksudi na farko shine kiran mutane gaba daya su zo su bautata ma Allah da wannan shine aka yi daga ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum hmm? har aka zo magana akan ya bani Isra'il daga ya bani Isra'il aka shiga maksudi na biyu shine keɓance kira dan mabanu Isra'il cewa su yi watsi da ababen da suke a kai munana su zo su bautata ma Allah madaukakin sarki da muka ce wannan kuma sai aka kasa maganganun gida-gida da farko aka fara an buɗe shi da irin wannan kira din ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum can da ya gaba ya sake maimaita da irin wannan lafazin da muka karanta yanzu ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون sai aka tanatar da su salaf ɗinsu da yaya suke mai ni'imomi da Allah ya musu yaya suka mutunce menene sakamakon cewa din haka nan aka yi ta ba su labari sannan aka zo su yahudawa da suke zamani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai hana su imani mai dalilansu su ma aka bi ɗaya bayan ɗaya ana warware dalilansu har zuwa nan wurin sai Allah da zai rufe magana da su sai ya sake musu wannan kira don mai malamai suka ce wannan taukidi ne takrar ne littauki Allah ya maimaita wannan ne don ya kara tabbatar musu da abubuwan da ya ambata a baya ba fa za ku samu tsira ba sai kun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kun bi wannan alkur'ani ba ku da wani dalili da zai hana ku bin wannan gaskiyarsa ta riga ta bayyana a gare ku to shine sai Allah ya sake kira su ya bani Isra'il ya ku ƴaƴan Isra'il ba kuma ta ba na faɗa muku nuksa na da'awa ana cewa in zaka kira mutane kai amfani da sunar da suka fi so sai ka kira su kai musu wa'azi shi ya bani Isra'il ba za ka je za ka yi ma Yahudawa wa'azi ka ce ya aba alqiradati wal khanazir ba Hmm? duk da cewa gaskiya ne haka din ko eh, akwai kakanninsu da aka mayar da su birrai da wato ainihin abin nan aladu amma ba kaje je ka ce musu ya ku kokin aladu ba kuma ka ce za ka kira su izuwa ga addini za su saurare ka to Allah yana kiransu izuwa ga addini yake amfani da wannan ya bani Isra'il kuma Isra'il shine kakansu shine annabi shine annabi eh, Yaqub kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara hadisi da muka yi bayani a wancan lokacin don haka ba za mu maimaita da muka faɗa a can ba sai dai mu dan tunatar da ku kaɗan ya bani isra'il uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum da nazo fassara wannan ni'mati na ce ni'imomi na ko saboda wannan jinsi ne na ni'ima din hmm? ya shafi duk ni'imar da aka yi musu to amma sai Allah ya fito da ni'ima guda ɗaya wannan takhsisun ne ba'da ta'min keɓance abu ne bayan an riga an sa shi cikin gama garin abin da ake magana domin a nuna mahimmancin wannan shine cewa anni faddaltukum alal alamin wannan cewa Allah ya fifita su akan al'umman zamanin su a cikin ni'imomin babu wacce tafi wannan kun gane ko anan mun faɗi ma'ana al'alamin saboda ka duk inda ake magana akan banu isra'il aka ce an fifita su akan al'alami ana nufin mutanen da suka yi rayuwa da su ne ba mutanen da suka zo gabaninsu ba ba mutanen da suka zo bayansu ba haka a sake saboda wanda suka zo gabaninsu akwai wanda suka fi su annabi ibrahim ya fi duk wanda ya zo gabaninsa kuma sun zo bayan annabi ibrahim ne su ko saboda haka ya fi su sannan al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zo bayansu kuma nassin qur'ani ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin tirmidhi yake cewa antum tufuna 70 ummatan antum akramuha ala Allah azza wa jalla wa khayruha wa akramuha ala Allah azza wa jalla ku ku ka cika al'ummu guda 70 da aka tayar kuma ku ne mafi alkhairi mafi girma a wurin Allah saboda haka duk inda lafazin al'alami ne zo a kissan banu isra'il cewa an fifita su akan al'alami al'alamin din yana nufin mutanen zamanin su ba talikai gaba da inda muke fassara alhamdulillahi rabbil alamin ba ina fata kun gane saboda haka Allah yana tunatar da su waɗannan ni'imomi din yadda zaka tuna ni'ima ko shine ka gode saboda haka godiyar da za su yi ma Allah ba su waɗannan ni'imomin shine su rungumi littafin su da kyau in sun rungumi littafin su da kyau kuwa to za su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wasallam wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku ji tsoron ranar da wata rai ba za ta iya tare ma wata rai ba na faɗa muku da yadda muka siri a can cewa al'ijza a nan yana zuwa da ma'ana guda biyu ta tsaya a madadinta ko kuma ta bata ta bayar da wani abu hmm? ta wadace ta ina iya zuwa in ce tun da ni ina nan to na wadatar da kai ba sai ka zo ba ko ko kuma in ce to ga wani abu wannan zai tsaya a matsayinka in bayar da wani abu na wadatar da kai to wata rai ba ta iya wadatar ma wata rai da wani abu ne abinda bahaushe ke cewa ba za ta iya tsinana mata komai ba ana at ke cewa gargadi ne dangane da azaban lahira cewa ku ji tsoron azaba na wannan rana ranar da Allah ya sifanta da waɗannan sifofi din la tajzi nafsun an nafsin shay'a wata rai ba za ta tsina ma wata rai komai ba wala yuqbalu minha adlun ba za a karɓi fansa ba daga wannan rai ɗin mun jawo a yi wancan karan da muka yi bayani akan irin waɗannan duk Allah ya maimaita su a wurare da dama cewa waɗanda suka kafarta law anna lahum ma ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati masu tuqbila min da kafarai za su zanto suna da dukiya da wadata da za ta cika ƙasa gaba ɗai hmm? a ce ma suna da milon abin zahaban lafta daubi a ce suna da zinare wadda zai cika ƙasa gaba ɗai da wani kuma safiya wadda shi ma an kawo shi zai cika ƙasa gaba ɗai su bayar domin su fanshi kawunansu daga azabar Allah ba za a karɓa ba ina annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ake bin sa bashi fa kokari ya baya tun anan gidan duniya saboda a lahira babu dinari babu dirhamin inna ma hiya alhasanatu wassayiat lada ne da kuma wato zunubi shine abin da za a biya da shi wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a kuma ceto ba za ba zai amfane ta ba rana ce rana ce wacce sheton wata rai ba zai amfani wata rai ba ma'ana na nufin su kafirai ke mun yi magana akan wannan muka ce akwai irin ceto da Allah ya kore to ceton da Allah ya kore anan shine yin ceto makafirai ko kuma yin ceto ba tare da izininsa ba wala yashfa'una illa liman yarsada sai ya bayar da izini sannan za a yi ceton kuma ba zai bayar a yi ce ba zai bayar da izini a yi ceto ma kafirai ba shi sa malamai suke fada a cewa wannan wala ha shafa'a ɗin. uslubi ne da yake kore amfanin shafa'a ɗin, amma ba a nan ta tsaya ba ana so a ce babu ceton nema gare su ballantana ya amfani su so duk inda Allah ya kore ceto nafiyan mutlakan zaka samu ayar tana magana ne akan kafirai hmm? amma shafa'a ma al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama har ma da ahlul kaba'ir wannan ya tabbata alqur'ani ya tabbata a hadisai da dama na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala hum yunsarun kuma ba za a agaza musu ba in an ce ba rai da za ta taimakawa rai ba rai da za ta kuma rai a karan kanta ba ta da abin da za ta bayar ta fanshi kanta ba ta da wani wanda zai zo ya mace ceto ballantana a karbi ceto da kun san wannan ba karamar rana ba ne ke to wannan shi ma kaiwa makura ne wajen wa'azi kamar da at-tahiri ashiri ke cewa at-tabari ke cewa wa hadhihi al-ayatu tarhibun min Allah jalla sana'uhu wannan ayar tsoratarwa ne wa'azi ne mai tsoratarwa da Allah madaukakin sarki yake ma waɗannan da aka yi ta musu wa'azi aka yi ta musu wa'azi aka yi ta kafa musu hujja cewa fa su ji tsoron Allah wannan shine ƙarshen magana da ahlul kitabi direct a wannan siyaki din tun daga wancan ya ayyuhal ladina ya bani isra'il har izuwa nan an bude da ya bani Isra'il an rufe da ya bani Isra'il wannan wani uslubi ne na kaiwa makura wajen balaga alqur'ani mai girma wala hum yansarun a. to in kun duba za ku ga ayoyin guda biyu duk kama da juna bambancin kawai shine a abun karshe din a can cewa ya wala yuqbalu minha shafa'a ba za a karbi ceto ba daga gareta a nan sai ce wala tanfa'uha shafa'a ba za a karɓa ba ba za ta amfane ta ba ai maganan guda ɗaya ne sai an karɓa kafin ta amfana to ba za a karɓa ba don haka ba za ta yi amfani ba sannan a nan a can ya ce wala yi minha adlun shi ma dai akhadh ne ba za a karɓa ba ba za a karɓi abin da za ta bayar don fansar da kanta ba a nan ma abin da ya faɗa kenan wala min ha? adlun ba za a karɓi fansa ba to za ku ga bambancin na takdimi ne da kuma ta'khiri ko amma abin da ya ce la kubalu ɗan, duk shi fara zuwa farko a can la min ha? shafa'a A nan la min ha? adal adamul maqbuliya din shine yazo shine yazo farko malamai suka ce sai kuma a can an kaddamar da shafa'a nan an kaddamar da fansa shine cewa a yanayi na duniya in kana neman mafita wani lokacin fansa kake fara bayarwa ce da Allah zan bayar da abu kaza a rufa min asiri wani lokacin kuwa a'a zuwa kace ka kama kafa da wani wanda ka gani in ya ji yayi magana za a iya dage maka kafa to suna yi haka dan ko suna riya haka dan su yahudawa in ba kuma ta mun faɗi dalilan da yasa aka fada musu wannan saboda suna riya su ƴaƴan annabawa ne ko jikokin annabawa ne saboda ka in ma za musu azaba za su samu in ma ceto ko kuma abin za su bayar na fansa aka ce musu babu to a mu'amalar mutane yau da kullum haka suke wani lokaci a mutum ya kaddamar ya ce ga wani abu da Allah a rufa mashi asiri ko wani lokacin kuma ya kama kafan wato kowanne za a fara da shi ba zai amfani ba tashi alkiyama kun gane nuksa din a fito maka ko ta ina shi yasa a can an kaddamar da adil an kaddamar da shafa'a anan an jingirtar da shi saboda a duniya in wannan bai amfani ba sai a koma ma wancan wani lokacin a fara da wannan in bai amfani ba a koma da wancan to ko ta yaya kuka kai kuka kawo ba za su yi amfani Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda ayyukan mu za su amfane mu ranar tashin alƙiyama ya kare mu daga borace-borace na zukata wadda ba za su amfane mu ba wannan kamar da na faɗa da wannan zancen Allah ya rufe muhawara da ake da bani Isra'il za a dawo kuma kan mushrikan Makka su ma a tuna musu asalinsu tunda suna da'awar cewa kamar yadda waɗancan suna da'awar sun yi suna da littafi da suka yi riko da shi su ma nan suna da'awar cewa ba abinda suke a kai shine addinin kakansu ne annabi Ibrahim to shine yanzu za a daldale a faɗa mana waye annabi Ibrahim din mai yazo da shi sannan sai a ga wa yake kan addinin Ibrahim ɗin? a nuna musu yadda suka bauɗe ma addinin Ibrahim ana taba su su ma ana taba ahlul kitab din tunda su ma ahlul kitab din suna alfahari da wane da annabi Ibrahim sai a gaya musu cewa Dukkansu biyu biyun sun kauce ma addinin annabi Ibrahim wannan addini da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine hakikanin addinin annabi Ibrahim saboda haka duk wanda ke alfahari da annabi Ibrahim to ya zo ya bi wannan addinin musulunci insha Allah sati mai zuwa za mu fara karatu daga wannan kissa din na annabi Ibrahim ina jin lokacin mu ya riga ya ya ja abinda muka faɗa ya zanto daidai falala ce daga Allah muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba mu lada inda muka yi kuskure muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mana har yanzu dai wana tuna wanda ke da tambaya mun ce rubutawa ake in an rubuta sati mai zuwa in mun zo sai mu bayar da amsa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh